This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi, biyu ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zahar ba mukanin labarai. Firaministan Birtaniya ya ce sun amince da yin aiki tare da Faransa da Ukraine domin shirin tsagaita buɗe wuta a faɗan Ukraine. A yau ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza da kuma gargaɗin ƙungiyar Hamas cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ba. sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar bada kusan dala biliyan hudu na taimakon soji ga isra'ila To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rikici tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya da 'yar majalisa na tashi ya ɗauki hankali a makon da muke ban kwana da shi. Lamarin da ya sa wasu ke cewa ba mu ji daɗi ba kuma abun kunya ne kwarai da gaske muka ga dole mu yi magana a kai don mu mata mun gaji da yin shiru a abubuwa sai a mu domin ji cikakken bayani haka kuma muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda ayo sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar mana daga jamhuriyar nijar albarkacin watan ramadan mai falala za mu ji darasin wasu masu sauraro ke ɗauka a wannan wata sai kuma wasu daga cikin saƙonin da kuma masu kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga labarin duniya Birtaniya da Faransa da kuma Ukraine sun amince da yin aiki tare a shirin tsagaita buɗe wuta da za su gabatar wa Amurka. Prime Minister Birtaniya Kristama ya faɗi hakan ne a yau Lahadi a daidai lokacin da yake shirin karɓar bakuncin taron shugabannin ƙasashen Turai da za su tattauna kawo ƙarshen yakin. amma stama ya ce ya mai da hankali ne wajen zama tsani don maido da tattaunawar zaman lafiya da kuma sake samun wata dama ta ganawa da trump da zelensky da kuma shugaban faransa emmanuel macron stama ya shaidawa kafar yada labaran bbc cewa birtaniya da faransa da watakila wasu kasashen biyu za su yi aiki tare da ukraine kan shirin dakatar da yakin sannan za su tattauna shirin da amurka A yau Lahadi ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ta kuma gargaɗi kungiyar hamas da amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ba kungiyar hamas ta zargi isra'ila da ƙoƙarin kawo cikas ga yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta bayan shafe fiye da shekara guda ana tattaunawar ta kuma ce matakin da isra'ila ta ɗauka na katse taimakon agaji wani koma baya ne dukkan ɓangarorin biyu dai sun tsaya tsayin daka akan hakan ɗaruruwan motocin dakon kaya ne ke shiga gaza a kullum tun bayan da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar goma sha tara ga watan janairu kuma ba a san irin tasirin da hana shigar da kayan agajin zai yi ba a yanzu Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Asabar cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar ba da kusan dala biliyan hudu na taimakon soji ga Isra'ila. A cikin wata sanarwa da ya fitar Rubio ya ce, gwamnatin Trump ta hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu kuma ta amince da kusan dala biliyan goma sha biyu na tallafin soji ga isra'ila ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da yin amfani da dukkan kayan aikin da ake da su don cika alkawuran da ta dauka na tabbatar da tsaron isra'ila gami da hanyoyin dakile barazanar tsaro Rubio ya ce ya yi amfani da ikon sanya hannun ne wajen gaggauta kai agajin sojin ga Isra'ila yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Hamas da Amurka ta ayyana ke tangal-tangal. A ranar Juma'ar da ta gabata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta amince da sayar da bamamai na kusan dala biliyan uku ga Isra'ila. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba zahar za ta sake damar da karashin labaran duniyar kafin nan a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa sanata gad sul a biyu ya karyata zargin da abokin aikinsa sanata na tashi a foti ta yi masa bayan sun dan samu takaddama kan batun sauya mata kujera a zauren majalisar dattawa. sai matar a fabio ta shigar da kara a kotuna neman a tuhumi tasha da cewa ta yawan mijinta kazafi da wulakanci wannan shine karo na farko da ake samun irin wannan yanayi a majalisar dattawa ko menene kungiyoyin mata da masu tsoffin 'yan majalisar ke cewa ga rahoton wakilin murya amurka madina dauda A wata hira da aka yi da sanata na Natasha koti Oduwaga a gidan talabijin din Arise ne ta yi ikirarin cewa shugaban majalisar dattawa abu Ababio ya nemi yin lalata da ita a matsayin sharaɗin goyon bayan ƙudurorinta amma mai magana da yawun sanata a fabio kenny okulobo ya fito da sanarwa cewa zargin da natasha ta yi ƙarya ce mara tushe ya tsohon dan majalisar dattawa daga jihar kano sanata el jibril doguwa ya kalli wannan lamarin duwun tsohon dan majalisa wadda ya zo a majalisar dattawa bai ji daɗin abubuwan da suke faruwa tsakanin shugaban majalisar dattawa da ita na tasha ba saboda lokacin ba mu ga irin waɗannan ba saboda a lokacin nan muna da mutane waɗanda da zara abu ya fito za ka ga da cewar mun haɗu a junanmu mun zauna mun tattauna mun yi maganin abun saboda ƙasar ne a lokacin nan a cikin zuciyarmu muna tunanin lokacin nan an kawo dimokuraɗiyyar nan sabuwa dole ne mu yi duk yadda za mu tabbatar da cewar an gina ta bisa tushe da tubali mai ƙarfi kuma kada ki manta a lokacin nan muna da manya-manyan mutane waɗanda a takaice sun zauna sun gaje sun ga yau kana da mutane irin su Profesa Iya Abubakar kana da mutane irin su Melford Okilo kana da mutane irin su Jim Godo kana da mutane irin su Inzerbe kana da mutane irin su Idris Kuta kana da mutane irin su Maina ma'ajila wal kana da mutane irin su David Mark kana da mutane irin su Tunde Obeha kana da mutane irin su Haruna Abubakar kana da mutane ga sunan jingim waɗanda zara abiya ta so kallon da muke shine mu ga yaya za a yi maganin abin kada ma ya fita ya bata wa majalisa suna ya bata mana suna ita kuwa shugabar kungiyar mata mai suna Concerned Women of Northern Nigeria Madam Yunus Fatima Ibrahim Ibrahim ta tsokaci cewa. Ba mu ji daɗi ba kuma abun kunya ne kwarai da gaske. Muka ga dole mu yi magana a kai don mu mata mun gaji da yin shiru a abubuwa. Mu kuma ba mu ce ai ba ta yi laifi ba. in ma za a canza ma mutum sit ai sai a giya mishi ba wai haka kawai mutum ya shigo ba a ce wai ba zai zauna a wurin ba is so embarrassing ai komi yana da procedure balle mace kullum ana intimidating mata yawanci kuma za ki gani akwai dalilai da ake yin wannan intimidation din shi yasa mu muka rubuta wannan wasiƙa ita kuwa mamba a ƙungiyar mata lauyoyi ta ƙasa barista maimuna yaya abubakar ta ce akwai tanadi na shari'a akan irin wannan zargin idan har an tabbatar da shi zargi ne dai mai karfi wannan abin da ta zarge shi da shi wato sexual harassment shi sexual harassment laifi ne babba a idan shari'a ta ce yana neman ya lalata da ita saboda tana bukatan wani abu a wajen shi wani abu ma dai ba wai personal ba wani abu a kan aiki sai ya nuna mata ba zai yi ba sai ta ba da haɗin kai watan ta yadda sun yi lalata to har to aka je kotu kotu ta same shi da wannan laifin da take tuhuman shi da shi to lallai lallai kotu za ta yanke masa shari'an shekara uku a gidan yari kuma hadda tara dubu ɗari a halin yanzu dai matar gospel a fabio ta shigar da ƙara kan natasha cewa ta yi wa mijinta kazafi da kuma wulakanci wanda ta nemi kuɗi naira biliyan 250 ita ma natasha ta shigar da ƙara kan akabio na naira biliyan 100 da miliyan 300 na zargin cin zarafinta abin jira a gani shine irin hukuncin da kotuna za su yi akan waɗannan shari'un madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zahara ta damar da ƙarashin labaran duniyar. Wani jirgin yakin saman Amurka ya isa Koriya ta kudu a yau Lahadi. kwanaki bayan da koriya ta arewa ta gwajin harba makamai masu linzami domin nuna karfin sojinta a wata sanarwa da rundunar sojin ruwan koriya ta kudu ta fitar ta bayyana cewa isowar jirgin sojin uss carl benson da tawagarsa a tashar jiragen ruwa na busam da ke koriya ta kudu na da nufin nuna kyakkyawan kawancen soji da amurka domin fuskantar barazanar da koriya ta arewa ke ci gaba da yi koriya ta arewa wacce ke kallon tura irin waɗannan kayayyakin sojin amurka na wucin gadi a matsayin babbar barazanar tsaro tun bayan rantsar da shu shugaban amurka donald trump a ranar 20 ga watan janairu ya ce zai sake tuntubar shugaban koriya ta arewa kim jong-un domin farfado da hulɗar diplomasiya. A yau Lahadi ne Majalisar Dokokin Iran ta kada kuri'ar tsige ministan tattalin arzikin kasar Abdulnasir Hameti daga mukaminsa saboda rashin tafiyar da tattalin arzikin kasar yadda ya kamata da kuma faduwar kudaden kasar kamar yadda kafar yada labaran kasar ta rawaito. Majalisar dai ta tsige Hameti ne a kuri'ar rashin amincewa da ta kada watanni takwas bayan da shugaba Mas'ud Pezeshkian ya naɗa majalisar ministoci. wucin A cikin watanni takwas ɗin da suka gabata daraja kuɗin Iran ta faɗi da kusan rabi idan aka kwatanta da dalar Amurka a cewar gidan yada labaran yanar gizo da ba na hukuma ba. A cewar kafar yada labaran ƙasar 'yan majalisar da ke adawa da Hammeti sun ce ya gaza ɗaukar matakin ƙarin farashin kayayyakin masarufi kamar su magunguna abinci gidaje yayin da ya kasa sarrafa kasuwar canjin ƙasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'adalla Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe 10 da minti 12 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Tsango makocin mutum yi ci ba shi dan uwa na dan jarida. To masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke duba kan muhimman batutuwan da suka wakana a kasashen yammacin Afirka da ta tsakiya. A wannan mako ni Sule Mumuni Barma zan jagoranci shirin wanda ke samun bakuncin editan jaridar Litan Zabairu Sule da abduljalil alhaji sama shugaban kungiyar 'yan jarida masu fafutukar samar da ci gaban ƙasa pdd kuma a shirin za mu taɓo labarin cafkewa da sakin shugaban kungiyar 'yan tawayen fpl mahmud sala a libya sannan mu dubi ziyarar tawagar jami'an gwamnatin qatar a niger a yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya suka fara azumin ramadan wanda ke matsayin wani lokaci da farashin ababen masarufi ke tashin goron zabi malamai barka kudawar haka To, ku bari mu fara da batun azumin Ramadan kamar yadda ake cewa lokacin abu a yi shigo. Al'ada ce idan irin wannan lokaci ya zagayo farashin kayan abinci kan cira sama, alhali kuma lokaci ne na kyautatawa juna. dukkan kiraye-kirayen da hukumomi da kungiyoyi ke yi da alkawalan da 'yan kasuwa ke ɗauka za a ga ababe da dama sun fi karfin talaka a halin yanzu a abdul bari mu fara da kai shin yawai kake kallon wani al'amari me yasa har yanzu abubuwa ke suka yawa suka cinyewa dangane da batun sassauta farashi idan irin wannan lokaci ya zagayo sabanin yadda ake gani eh, idan ana bukukuwa misali na kirsimati kiristoci kan eh, sassauta farashi eh, ta yadda jama'a za ta samu sauki Malam Sule idan kun duba bangaren harkar kasuwanci a duk lokacin da abin da ake bukata ya wuce wanda ake samu dole na ake samu hawa farashi idan aka ce a duba abin yadda kama turawa suke hudi kamar kalla da da ya fasu in kama abin da ake samu ya kasa da abin da ake bukata dole na samu hawa farashi wannan shine bangare na farko bangare na biyu kuma sai ka ga wani lokaci akwai rishin kimtsawa da aka yi tun da farko tun da shi abu ne wanda ya kamata kafin lokaci yake a ce an samu an kimtsa an daidaita an shirya ma abin yanzu idan ka ka duba bangaren harkar gwamnati tunda yawanci dai take da wuka take da nama a yanzu zaman da ake mafi yawa dai takardu da takarda ce take wutuwa daga sama ce an tsaye da farashin kaza an tsaye da farashin kaza mu ko muke idan ana so a daidaita wannan al'amura ya kamata kamar duka gwamnati a kowane bangare duka jaha jaha har zuwa ga department department duka su yan kasuwa an kire su an zauna da su tun kafin azumi yake zawa a gaya musu ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata na su ma su kawo gudun masu. to wannan duka shine yana cikin abubuwan da suke kawo mana wannan matsala wani bi abincin da muke ci na cikin gida wani bi shine ma yake samun hawa farashi a bangaren su wani harkar salati da sauransu da wani abin gona a shigowa ake bari shi bari a ce ko lalle ko bukatar mata wuce haka ce an kara mishi farashi to hmm. kenan wannan akwai dai halaye irin namu na mutane da ake samu wanda neman abin duniya shi ko gashi wata ne wanda ya kamata a nika neman alkhairi cikin sa da a taimaka wa mutane a dan ga musu rayuwa hmm, zabairu ka gamsu da dalilan da shi um, abdul ya bayyana cewa uh, su ne umar ba'isar uh, hauhawar farashi da ake fuskanta a irin wannan lokaci na na azumin ramadan Eh, Suleiman eh, shi wannan matsala da ake samu ta kasashe kashi biyu na farko akwai matsala a gwamnati tunda ba a yiwa a ce gwamnati ya kasa sau abinci isasshe wanda aka yi bukata a cikin lokacin azumi wanda zai zuba a duka gidajen sayar da kayayyaki na gwamnati ko pbn wanda za a sai ma talaka da rahusa taɓa shi a lokacin mulkin tanja ai kaga kenan inda gwamnati ya shi kenan da can 'yan kasuwa kasuwa su farashin su rage na biyu su kuma 'yan kasuwa ba su da tausayi ba abin da kawai suka samu gaba sai neman kuɗi babu wata hujja da za su ba mutane ta su ƙara kuɗi tunda zan baka misali shekaran jiya na gani wata sanarwa su 'yan kasuwa sun yi jihar da nan yamai sun fi sun rage shinkafa sun mero ta shika sha biyu da rabi da kawai shika gani shika sha hudu da rabi suke da ta kenan abun yana ana iya a rage shi da gangan ne suke kini saboda gwamnati gwamnati ya ki ɗaukan mataki ko kwara wanda zai tilasta musu tacciya su sai da shi da rahusa kaga yawanci abincin da ake aiki da su gwamnati ya rage haraji to kenan tun da babu duwan an rage kuma haraji kenan ya kamata a ce sun zo da su in aka ce maka ana sallar kirsimaci ko ana pak ai ka ga dusu kirista duk inda wani abincin su yake duk ka rage shi ake komi da komi za gani kana basa komi arha damina kamar yadda aka shi daga kafafen ciki da wajen nishar a dakarun bataliyar janar khalifa haftar sun cafke jagoran 'yan tawayen fpl muhammadu sala a kudancin libya to amma a da aka yi zaton za su tuso kiyarsa ko kuma nijar ta nemi a bata shi sai aka samu labarin an sallame shi daga inda yake tsare abdul-jalil um, wace irin fassara kake yi wa wannan al'amari da wasu ke cewa ai kamar ta leko ta koma ne farko da muke so mu horar ma mutane shine idan ka duba shi Muhammadu Sala yanan da aka kama shi sojojin shi Marshal Haftar suke wani su danga na cewar duk inda ada ko miyagun miyagun mutane wanda suke ka tsara rozam na tsaye ya kamata ka kama su duka samu a musu wuri a san wanda ya kamata a hukumta a hukumta wanda ya kamata a yi bincike kansa suke sa su a yi bincike a sake su kenan ana irin wannan ran gadi ne aka yi ka tabbasa da shi kenan ba wai tahiya ne aka yi ba na musamman a kama Muhammadu Sala da a rike shi mai kashu gwamnatin jamhuriyar jar kenan su wani yadda aka samu aka kama shi kun duba shi eh, mahmudu sala mutum ne wanda yake bangaren kamar gabashin libya wanda yake a marshal after su suke da eh, ruwa da tsaki gungun kabilu na tubawa shi ko bai ne kenan ba mamaki mutanen su ne tubawa na can bangare kuma da suna su kenan abin ya riga ya zama to kamar abu ne na gida aka sai da aka yi aka sake shi wannan ma tana iya kasancewa haka nan mm. banda wannan an ce kuma abin yana da nasaba kamar da ziyarar da shi a marshal haftar da kai kasar shi lalle kamar wannan ma abu ne wanda yake ana iya cewa tana yiwuwa an yi maganar zabairu mi ka fahimta kai eh, dangane da wannan al'amari eh, akwai lokacin da wakilan shi Aftar ɗin suka zo marishal Aftar suka zo nan nijar suna neman hudda da hukumomin nijar kenan da suka kama shi san ko dan suka kama shi kaga da harko eh, an ce hukuma ta lekon asiri ta horon shi ta tura a hanyar fara tattauna da aftar kuma bayan wannan shi shugaban ƙasar horon shi kira aftar a can ƙasar tashi shi ka gani da ya kira shi a can kasar tashi bayan kira shi ya dawo ya dawo daga horon shi aka saki mahmud salai Mutunan ga sun san ta'addanci yake kawo a kasar mu ya kama akwai ma'aikatan gwamnati da wani shinuwa da kuma ma'aikata na CNPC da yake suke rike da su kuma har yau so nawa yana kirarin shine ke hoshe pipeline din bai kamata ba a ce sun zake shi ya kamata su mashi shari'a ko su ma su ba da hannun yanzu haka shi after ya je na tsakanin horon shi za su zuwa su kafa rundunar sojoji a kan Nijar da iyakan Libi ne muke kira ga hukumomin Nijar su ɗauki matakai tun yanzu kuma kar su ƙara yarda da shi tunda saboda ba tsakanin da Allah ne yake taya da ƙasar Nijar. To barkanmu da sake dawowa a shirin dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za kuma mu je da maudu'inmu na karshe a shirin yau wanda ke cewa wata tawagar jami'an gwamnatin Qatar ta gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar ta Qatar Dr. Muhammad bin Abdulaziz Kulefa. waɗanda suka gana da shugaban gwamnatin mulkin sojan na nijar janar abdulrahman chani ba dai ba da wata sanarwa ba dangane da ainihin abubuwan da aka tattauna a kansu to amma labarin nan ya matukar ɗauki hankulan masu amfani da kafafen sada zumunta da suka yi masa ca wasu na kwatanta cewar tawagar ta zo ne da bukatar a saki hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum daga inda yake tsare AbdulJalil wannan labari yana ɗaya daga cikin batutuwan da ka bi diddigin su a wannan mako ina gani ko muna bibiyar labarin wannan malam sile kuma muna mun ji duka wannan cece da ake na cewa akwai yiwuwar eh, sun nemi a saki eh, tsohon shugaban kasa wanda aka ambare eh, muhammadu bazum idan kun duba lalle kan mutane suna ma alaka danganta alakar shi tsohon shugaban kasar tare da kasar katar tunda ko lokacin da ake harkar wannan yakin neman zaɓe tana cikin ƙasa. kasashen da yake sun taimaka mishi wurin farfaganda shi domin neman mulki wanda kuma shine ba shi ya samu ya samu eh, galaba a lokacin da aka yi zabe kenan yalla shine mutane suka yi amfani da shi suka ce yalla kasar katar ta nemi a saki tsohon shugaban kasa mu irin kamar kallon da muke ma al'amarin ka kasar Qatar tana cikin kasashen da yake wanda yake a duniya sun yi fice bisa kan kasuwancin zinariya. Ba mamaki ne mu samu mu danganta abin da ziyarar da suka yi da kuma ziyarar da shugaban kasa ya kai can wannan eh, yanki na sami ɗan da ya je da ake hako zinariya ya je ya gani a haza an ba shi bayanai ba mamaki wannan tawagar da ta zo akwai nasaba tsakanin eh, wannan harka bangaren harkar zinariya kuma banda wannan eh, tawagar ta tashi ai zuwa ta kasan Mali kuma Mali da suka tai sun samu sun yi wata yarjejeniya inda za su zuba kuɗi miliyon dubu ashirin da biyar za su taimaka bangaren harkar ilimi da harkar kiwon lahiya kuma hakan kara ma zaman lahiya kari a ƙasar mali. zabairu kai yaya kake kallon wani labari da kusan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki hankula sosai duk da cewa hotuna ne kawai aka yada babu wani wanda yake da wani eh, takamaimin abin da eh, ɓangarorin biyu suka tantauna a kai. Qatar tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda turawa suke tuhuma da taimaka ma ta'addanci. Kuma ko Nijar yau tana cikin yaƙi da ta'addanci da kuma duka yaƙi da duk wata ƙunshiya mai taimaka ma ta'addanci tunda ka gani akwai abin da ake ce ma kurasan rouge tana ɗaya daga cikin duka irin ƙungiyoyi ka wasu rouge da wasu minene da aka kora tana yiwa ko ta ji wani abu a bisa kan wannan zanci na biyu kuma in an ce ma sun zo don su tattauna saboda sakin tsohon shugaban kasa da aka hambararren tsohon shugaban kasa bazu muhammad akwai dalili tunda saboda suna da alaka kwarai tsakaninsu tunda ka gani fi lokacin da yana da mulki su biyu yana zuwa can. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri ah, wanda ya samu bakuncin Zabairu sile editan jaridar Letan da abduljalil alhaji sama shugaban kungiyar 'yan jarida masu fafutukar samar da ci gaba a ƙasa wato pdd a madadin su da duka abokan aiki na sashen hausa ni sule mumuni barma ke ce da ku sai wani jikon insha allah tsango mutum ci ba shi sauyin jarida To a gaida Solomon Barma, to wani darasi ya kamata mutane su ɗauka a wannan wata na Ramadan ga wannan. suna na isiya biya maradi mai lakabina isiya haris dangane da darasin rayuwa dangane da shi azumin wata ramadan to abin da kamata a ce dan adam ya cinta gada dan adam shi sakaci wannan wata hashi huci a ce bai girabdi alherurrukan da aka tattara da wannan wata na ramadan ba ya kamata a ce ya samu na cizar da aka son a cimma cikin wannan wata na ramadan dangane da samun takawa da abin da ya kama da wannan idan imanin ka yana kashi 60 ko 50 a ganin cewa ka samu darasin rayuwa cikin wannan watan na ramadan ramadan ka azumci wannan wata na ramadan kuma ka samu ci gaban imanin ka ya hawa irin da kamata a ce da adam ya samu a ganin cewa ka ribanci wannan wata kuma allah ta'ala ya sa ka ciza da yi da ka sani dangane da wannan wata na ramadan ya zan ka faduwar talla baka samu wata riba da aka samu cikin wannan lalle shi idan ka ina da azumi yana da bukata ka iya tuna bayan ka wanda suke raunana da abin da ya kama da wannan saboda ni ko kamin azumi aka yi samun wasu bayan allah inda dan abin masarufi ma yana masoya kenan ya kamata a ce kana can madarasi dangane da azumin watan ramadan sai ka a ashe mabukata inda ba su da abin masarufi na yau da kullun haka ne suke ini wahalce da abin da ya kama da wannan a cikin wahalhalun rayuwa to ya kamata a ce ka samu darasi na ganin cewa yan ka'in da azumin watan ramadan irin kishikin da kaka ini shi da yunwar da kaka ini da ita ka tuna waɗanda su ko kana azumi sun jima cikin irin wannan wahalhalu da abin da ya kama da wannan to wannan shi ya kamata a ce dan adam ya cince darasi dangane da azumin watan ramadan abin da kamata shi shine idan watan azumin watan ramadan ko tun ciki shine tun kalin da ka tsinci wannan darasin ya kamata ka wayo ka wanda a cikin halin dan abun masarufi yana dan rike musu makogaro hakan ga sai ka wayo ka taimaka musu manasa da aikin ka gwargwadon ikon ka wadacin kake in na tsakiya kake in ma kana ganin duk da kake akwai wanda ka dan ma to ka dibi dai na kasanka a ganin cewa ka wayo ka tallafa mai makwabcin ka na abokin zaman ka na na nesa na na kusa na to ya kamata a ce wannan ya zan darasi gare ka dangane azumin watan Ramadan ka dibi wanda a kasa gare ka dangane da abin masarufi yana mai waya ka taimaka mai kenan in ka goyo dangane da wannan kaga ka cinci wani darasi ko ka samu darasi na azumin wata Ramadan wannan shine insha Allah to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma ga wasu daga cikin kaɗan daga cikin sakon da kuke aiko mana ta email sakonmu na farko a ya zo ne daga shehu adamu jau ya ce allah wato allah ya albarkace mu da dimbin albarka da falar da ke cikin wannan wata na ramadan amin da fatan za mu dage wajen yin ibada ka'in da na'in a cikin wani wata da ke zuwa sau ɗaya a shekara sakonmu na gaba ya fito daga kwamar ilyasu dagawa jihar bauchi memba kungiyar muryar matasa tare da sunusu madatai da magaran da bula ga ah, galaba suka ce Allah ya kawo al'ummar yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo zaman lafiya mai dorewa da ma mu na Afirka baki daya ku tashi lafiya mun gode. To abin da ya sauwa kenan yanzu kuma ga labarai amma a takaici. Birtaniya da Faransa da kuma Ukraine sun amince da yin aiki tare a shirin tsagaita buɗe wuta da za su gabatar wa Amurka. Prime Minister Birtaniya Kristama ya faɗi hakan ne a yau Lahadi a daidai lokacin da yake shirin karɓar bakuncin taron shugabannin ƙasashen Turai da za su tattauna kawo ƙarshen yakin. amma stama ya ce ya mai da hankali ne wajen zama tsani don maido da tattaunawar zaman lafiya da kuma sake samun wata dama ta ganawa da trump da zelensky da kuma shugaban faransa emmanuel macron a yau lahadi ne isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ta kuma gargaɗi kungiyar hamas da amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ba kungiyar hamas ta zargi isra'ila da ƙoƙarin kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta bayan shafe fiye da shekara guda ana tattaunawar ta kuma ce matakin da isra'ila ta ɗauka na katse taimakon agaji wani koma baya ne Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Asabar cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar ba da kusan dala biliyan hudu na taimakon soji ga Isra'ila. A cikin wata sanarwa da ya fitar Rubio ya ce, gwamnatin Trump ta hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu kuma ta amince da kusan dala biliyan goma sha biyu na tallafin soji ga isra'ila ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da yin amfani da dukkan kayan aikin da ake da su don cika alkawuran da ta dauka na tabbatar da tsaron isra'ila gami da hanyoyin dakile barazanar tsaro to madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shirin kallabi idan allah ya yarda. kafin mai sallama sashen hausa na mika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalan gidan dan mai girma dan makoyan gumel bisa rasuwar hajjiyar malam isa bayan fama da jinya ubangiji allah ya ji kanta ya gafarta mata ya kuma baiwa 'ya'ya da jikoki da dukkan dangi haƙurin rashi mu kuma idan ta mu ta zo allah ya sa mu cika da imani yanzu a madadin zahra aminu fage ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma fiona wa maye nan dudu wadda taimaka ta ba da shi umarni har ma da injiniyan mu na yau al santos Daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashin gumin lake cewa Assalamu alaikum.